dama dai a safiyar litinin dinnan ne 'yan uwan mutanen da 'yan bindigan suka sace suka yi zanga-zanga a biranen abuja da kaduna domin nuna damuwa game da ci gaba da rike musu 'yan uwa da 'yan bindigan ke yi sai dai ana cikin wannan zanga-zanga ne kuma sai ga labarin sakin mutane uku daga ciki kamar dai yadda Malam Abdulaziz Atta da ke da 'yan uwa guda biyu a hannun 'yan bindigan ya tabbatar. Eh, an sako mutane uku a cikin wanda suke cikin dajin. A cikin uku akwai mace guda ɗaya da maza guda biyu. Bayan bidiyon nan da aka saki ne aka sako su koko tun kafin. A bayan bidiyon yau yau yau yau Monday mu da muke da yan wurin wannan kokarin cikin kokarin da muke yi da yan mu daga cikin daji ne. Ba gwamnati ba ce? Wannan ba hannun gwamnati a cikin wannan. To ko suna cikin waɗanda aka ce ba su da lafiya ne? Yana maganin mutanen ba su lafiya yanzu na da mamana da yayata mamana ta 85 years wasu in za ira wannan abu ne ai ba an ta kowa kawa. Barista Hassan Lawal Usman na cikin mutane ukun da 'yan bindigan suka sako a wannan rana ta Litinin. Kuma ya faɗi dalilin sakin faifan bidiyon da aka ga ana ta dukansu. ranar juma'a kamar yadda ka sani kafin a bidiyo din nan an shirya tsab mu uku za a eh, yan uwanmu za su anshe mu amma da muka zo wurin an san sai muka samu rahoton cewa jami'an tsaro na gwamnatin najeriya sun mai da yan uwanmu kan ba su yarda da wannan tsari ba wannan ya harzuka su wayannan mutane inda suka fara daukan tsatsauran mataki akan mu da muke wurin nan kamar yadda ka gani akan bidiyon nan yau din nan suka kuma ƙara kiran mu uku akan cewa za mu samu mu shaƙi iskan yanci inda suka kawo mu suka damƙa mu hannun 'yan uwanmu muka samu muka fito daga wannan wuri. Ya kake ji yanzu ga ka gida? Eh to alhamdulillah ina cikin farin ciki ga 'yan uwa da abokan arziki sun zo ta ni murna amma kuma a haka kuma ina cikin bakin ciki saboda 'yan uwa waɗanda na bari a cikin wannan hali wannan bature yake cewa mixed feeling shine yanzu yake tattare da ni. Da ka zo waɗanda na bari har da 'yan yara ƙanana kusan guda biyar akwai dattawa su ma maza da da mata wannan abu yana muna cike da takaici da damuwa har ma muka nemi gudunmuwan wasu kasashen waje su shigo su kawo mana ceto don mu ga cewa wayanda muka bari a baya din nan su ma sun samu sun kubuta daga hannun wayannan mutane da mu dai gwamnatin mu ta kasa sakin waɗannan mutane uku dai ya kai ga adadin mutanen da aka sako daga hannun 'yan bindigan da aka sace a jirgin ƙasan abuja zuwa kaduna zuwa 23. sai dai kuma tun daga sakin mutane bakon baya zuwa yanzu ana tattaunawa ne tsakanin 'yan bindigan da kuma iyalan waɗanda ke hannun 'yan bindigan a dajin yanzu. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.